Kimanin mutane miliyan biyu da dubu ɗari tara ne daga cikin miliyan ishirin da ɗaya na yawan al'ummar Nijar ke cikin hali na kuncin rayuwa a yanzu haka, in ji wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya, wanne ya ƙara da cewa daga cikin waɗannan mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari shida dukkansu yara ƙanana ne, lamarin da ya samo asali daga wasu tarin matsaloli. kaka tuda gwani mamadu na kungiyar alternative espace citoyen ya karanta wannan rahoto abin da yasa suke cikin matsala harakan tsoro yasa yaran nan suna cikin tamowa da annoba da harakan matsalan ambaliya to sanin kowa ne mata da yara ko ana zaman lahiya wani gungu ne wanda dole sai an sa ido an kalle su sosai a yadda abubuwa suka tsananta asusun unicef ya nuna damuwa a game da makomar waɗannan yara da ke cikin hali na rashin tabbat wanda bai ci bai sha ba ba zai iya zuwa makaranta ba wanda bai ci bai sha ba ba zai iya girma ba har ya ce zai kawo gudunmuwar cikin tahiyar harakokin kasa dama dai gwamnatin Nijar a ƙarshen taron majalisar majalisar ministoci na ranar 14 ga watan Fabrairu ta sanar cewa 'yan kasar miliyan 5,987 da wasu 'yan kane ke cikin halin bukatar tallafin gaugawa sakamakon rashin samun wadatar amfanin gona a damanar da ta gabata, lamarin da ke shafar ƙauyuka 4,409 daga cikin 11,726 da ake da su a wannan ƙasa, da tuni ya fara daga hankalin magidanta. Ni sunana Salmu, al'amarin na bada dai sai a hankali, matsaloli da yawa matsalar tsadar rayuwa ta yi yawa ga duniya babu kuɗi yara an sun sun dan hoto sun kaɗan sun samu samu wani mai ɗan rodin shi in ya ka sai da ya ka ali ishirin sha biyar sai mu gama mu ce hona mu dan yi abin da garan kuma mu gama a dan dawo sai baban su ne yanzu na ce ma ga inda yake wallahi ya dan jima da tun da kaka da ya hoto bai dawo ba sai ni yaran kawai muke kwace kulutu a gidan dai yau mun ci wata ran mu ce mu kwanta da yara wata ran an wuna an ci wata ran ba a ci ba alhamdulillah dai kawai za a ci kawai lamarin da sai a hankali bana mu da abin da muke so da masu gwamnati da masu hannu da shuni su duba ne su taimaka mana mu samu kan damuna mu samu abin da zamu dan buga kuma samu na noma kuma mutane kimanin dubu dari biyu da sittin da uku ne suka tsere daga matsugunan su yau shekaru kusan shida sanadiyar harharen ta'addanci a yankin tafkin Chadi yayin da wasu 'yan Mali da 'yan Nishar dubu saba'in da takwas suka samu mafaka a yankunan Tawa da Talaberi labarin da ke buƙatar miliyan sittin na dalar Amurka domin tallafawa al'ummomin yankunan da ke baiwa waɗannan bayan Allah mafaka in ji wakiliyar UNICEF a Nishar Dr. Felicite Chibinda. Ƙungiyoyi ONG da association masu tallafa ma mata da yara dole sai sun tashi tare da abokanan su diba ya za su kawo gudunmawar amma nauyi na farko yana rataye a wuyan gwamnati ta hanyar makamancin wannan rahoto da ya bayyana a jiya Laraba asusun na UNICEF ya gargadi hukumomin Najeriya game da halin kuncin rayuwar da miliyoyin 'yan kasar ke ciki a yanzu haka a su mata da yara ƙanana sakamakon yawaitar ayyukan ta'addanci da na 'yan bindiga. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.